Laraba 24 ga watan Maris na shekarar 2021 sashen Hausa na Studio Kalangu ya so magabatar muku da labarunsa na Hausa tar da ni Rakiya Arimi ga kanun labarun. Yau da safe a Yamai aka soma taron wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin tsakiyar Sahel manufa a cikin wannan labarun Sanarwar jiya da 'yan majalisar adawa suka yi a Yamai sun fitar da sharuɗa da sabuwar majalisar za ta bi. a cikin rahoton namu na musamman wani magidanci ya ba da shaidar tasirin cutar covid-19 da ke akan zamantakewar jama'a. wanzar da kwanciyar hankali yaƙi da 'yan ta'adda cikin yankin tsakiyar sahel da tafkin lakchad taken da taron zaman lafiya da magabatan karfafa lafiya ashab cp na kasar niger ta gudanar ne tare da karfin gwiwar kungiyar agaji pinit da goyon bayan cibiyar nazarin kan tsaro ess ornella moderan na cibiyar nazari kan tsaro ess na mali ya ba da ƙarin haske a rahoton habibu garba euh, manufar wannan taron shine a tattauna tare akan tsagiranci wanda yake kaiwa ga tashin hankali akan ta'addanci don da za a magance waɗannan matsalolin a reshen sahel musamman ma ƙasashen niger mali da burkina da kuma wajen tafkin chadi waɗannan waɗansu ƙalubalen tsaro ne da jagoranci waɗanda da ke damuwar dukkanin kasashen g Sahel shine kasar Niger ta hanyar HACP suka aza wannan zaman tattaunawa a kan hanyoyin bi wajen bullo ma waɗannan lamurran. Mahalarta wannan taron suna da yawa. Muna tare da manyan masana da kwarari da kuma masu kamawa wajen samun kwanciyar hankali da ma masu yanke shawarwari a ƙasa. Kenan muna jiran kwakwaran shawarwari, ra'ayyuka da ƙwarewarsu da sabbin hanyoyin da za su ƙara ingiza neman mafita daga wannan matsalolin tsaro da kuma kariyar al'umma tare da ingancin mutane da sauran masana firaminista rafini birji ya kyautata fatan cewa wannan taron wanda wani tsari ne na tunani kan dubaru zai ba da damar biyan muhimman bukatun al'ummomin kasashen tsakiyar sahel da na tafkin chadi gadai karin bayani Ya zama abun gaggautawa na mu maido zaman lafiya domin aikin mayar da yanayin ci gaba mai ɗorewa a cikin wannan yankin karkara da ke cikin babbar bukata. Gamin gwiwar haɗa ƙoƙari ya zama muhimmi gare mu tare da tsarin sanya jesan Sahel a sahun gaba. Lokaci ya zo ba shakka na shimfiɗa girkin siyasar da ta wajaba domin ceto yankin namu ya wajaba mu sanya duk hanyoyin da suka dace domin sanya waje wa jason sahel jarin da yake bukata ina sa ran ga wanga zaman taron nazartawa da girkin tabbatancin alakar da ta kamata a samu tsakanin tsarin kawo daidaito da kuma ayyukan karfin soja na kokowa da ta'addanci hada ayyukan kawo kwanciyar hankalin al'ummomin da jami'an tsaro za su jagoranta ina sa ran da wanga taron zai ba mu damar bullowar shawarwari da za su ba mu damar gaggauta fita cikin wannan matsala. Har-hare da 'yan ta'adda suka kai wa wasu al'umma a kasar niger tun ranar biyu ga watan januwari na shekarar 2021 ramuwar gayya ce wace 'yan ta'addan nan ke neman azabtar da jama'ar gari waɗanda ba su miƙa wuya a son ransu ba a ganin dr nya gale bakayoko shugaban africa security service network inda ya kara da cewa tsarin mulki a kasar niger na kungiyoyin kare kai na cikin gari a wannan rikicin abu ne mai damuwa ga dai rahoton tarnan fudai depuis euh, euh, tun ranar biyu ga watan janvier ko ya zamanto a jihar talabiri ko a jihar tawa yanzu an lura da a yanzu mutanen da suka fito daga euh, kabilu sanannu su ne ake ta kai ma hari sai in kuma in an kawo zancen fansar da ita islamic ke dauka akan waɗanda ke kin bin dokokinsu akan yadda suke karɓar zakarsu kuma a fannin zancen kama madakarun tsaro sai kuma yadda jama'a ke tsara kansu wajen kare kansu wanda da yake ta karuwa musamman yadda al'umma ke ɗauka kamar sojoji sun kasa ni wajen ba su kwakwarar kariya. A Nijar wannan lamarin na sanya mu damuwa. Euh, euh, euh, Saini Umar sabon shugaban zauren majalisar dokokin Nijar na majalisa ta uku ta jamhuriya ta bakwai a jiya aka zaɓe shi da ƙuri'ar 'yan majalisar dokoki 129 da suka amince da shi hakan ya faru ne ba tare da 'yan majalisar dokokin 'yan adawa ba a yau da safe ne sabon shugaban zauren majalisar dokoki ya rantse gaban kotun tsarin mulki a cikin wata sanarwar da suka fitar a jiya 'yan majalisar dokoki bangaren adawa sun bayyana yanayin yadda sabuwar majalisar ta Nijar ke aiki cikin har da rashin tsaro da kuma fataucin mugayen kwayoyi a kasar Nijar. 'yan majalisar 'yan adawan sun yi niyyar yin kira da a kafa kwamitin bincike na majalisa don gano nauyin abun ga karin bayani ta bakin wani dan majalisar da Tarnan Fude ya haɗa mana rahoton. Wannan sabuwar majalisa ta fara ne a cikin wani al'amari mai tsananin wahala tare da musgunawa da wasu al'ummar Nijar suka fuskanta. Wannan ɗanya aikin ya shafi fiye da mutane 200 da basu san hawa ba su san sauka ba a cikin sati daya a cikin watan maris a daidai wannan lokaci ne muke ganin karin karuwar safarar miyagun kwayoyi a cikin kasar nan domin ɗora nauyin da kowa ya rataya a wuyan sa, mu 'yan majalisa na gamayyar adawa mun tambayi a girka wani kwamiti na 'yan majalisa masu bincike bisa wannan al'amari na ta'addanci da kuma safarar miyagun kwayoyi et eh, sur le trafic de drogue. Hukumar da ke kula da kafofin watsa labarai CSC ta soma zaman taronta na kowane wata na wannan watan Maris yana ɗauke ne da abubuwa shida 'yantar da aikin da yake bayani sharuɗan raba lambobi masu ma'ana ga ma'aikatun buga jaridun sanarwa da kuma na kafofin watsa labarai dr kabir sani shugaban csc a rahoton salamatu kadiri hukumar koli ta sadarwa csc ta samarwa kowace kafar yada labarai lamba da za su rinka yada labaransu ta hanyar fasaha ta zamani yana baiwa kafar yada labarai ta gwamnati lamba da kuma ma'aikatar da aka baiwa izinin yada labarai ta hanyar fasahar zamani hanyoyin ba da lambar ana yin sa ne ta hanyar kwamitin shawara na hukumar sadarwa CSA. Kenan ta dalilin ƙaddamar da wannan tsari ne muka yi zama bisa hanyoyin ba da lamba ga ma'aikatar bincike a kafafen yada labarai domin bunƙasa hanyoyin da za a bi da kuma bin ƙa'idojin doka da suka shimfiɗa. Tsarin da ke ɗauke da masu ruwa da tsaki wanda ake kira colab wanda ma'aikatun erd suka kaddamar da wata jarabawa da ake kira pitch de lorea manufar wannan shirin shine masu ruwa da tsaki a harkar lafiya iyali na kasashen niger da mali karin bayani ta bakin juma drame shugaban tsarin ta a cikin rahoton da fanta shams ta hada mana Le programme Tsarin da ake ce ma Collab Santé Mère Enfant tsari ne wanda manufar shi ita ce kyautata lafiyar uwa da yara. Kenan a samu a haɗa ayyukan waɗanda muka zaɓi manhajojin su da kuma sauran masu hannu a fannin kiwon lafiya musamman bangaren lafiyar uwa da yara a Nijar. Sannan kuma a samu a bunƙasa sabbin fasahohi. Sai kuma wasu hanyoyin biyu da za su ba mu damar dafa musu daga baya. Yanzu haka ana cikin na farin, a nan ne aka ba su tallafi na kuɗi ero dubu hudu Zan jaddada muku da wannan tsarin ma'aikatar ministan turai da harkokin waje na kasar Faransa ne ke ɗaukar nauyin shiga baki ɗaya. Kenan wannan hanyar ta farin za ta kai har zuwa watan Ut. Za ta kuma ba da ƙarhi wajen girka manhajoji da kuma gwaje-gwaje. Sai kuma hanya ta biyu da za a dafa musu da ita, ita kum za ta ba da karhi wajen yada manhajar da kuma ba su sabon tallafi na kuɗi na euro dubu shida. a wannan halin da muke garin tesawa na fuskantar matsalar cutar sankarau magabatan kiwon lafiya na tsaye domin shawo kan wannan cutar ta hanyar wani shiri da kwamitin da ke kula da annobar a asibitin tesawa ke gabatarwa dr murtala ibrahim medicine chef ne na asibitin ya yi wa saidu sankai karin bayani garin tasawa tana cikin alloba ta wannan dan sanka tunda muka ga wannan alloba wanda kuruwa mun aika eh, maraɗi su ma marada su aika ya mai da a san eh, wata irin cuta ce wannan yan malati duka mun keɓe su duk wanda aka sanya wannan cuta kuma maganin shi kyauta ne muke mai mun tattara likitoci don saboda su san halo su ma cikin halin da ake ciki kuma bayan haka nan maganin da ke gare mu mun diba mun gani in maganin ka isasshe ne wanda za mu iya in kamar mun samu koda mutum hamsin ne za mu musu magani mun je nan eh, makaranta ta taliman mun gani tunda nan yaran suka hito mun sa likitoci likitoci a wurin saboda din almajiran da ke nan wurin mun ɗauki niyya za mu ce za mu musu magani ina ji yaran da aka magani sun kai 250 in ba sai ba haka nan mun keɓe wuri a likita da ake ta likitar ne to wannan yan malati can za a kai su aika musu magani kuma maganin su za mu yi kai kyauta ne a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Cutar COVID-19 da ta lokai kai a ƙasar Nijar a watan Maris na shekarar 2020 ta musguna wa zamantakewar al'umma kamar iyali wuraren ayyuka wasu iyayen na nisantar 'ya'yansu na ciki kamar ma'aikacin nan magidanci mai da hadu a rahoton asuma na shina. A matsayinka na magidanci kuma ma'aikaci yaya cutar corona ta yi tasiri a gare ku a yayin bullarta a nan Nijar? A lokacin da coronavirus ta shigo abun farko da kowa ya fuskanta musamman ma ni kan kaina ita ce fargaba a kowane lokaci. Wani bin ma sai ka ji kamar ka kamu da ita ne. Daga inda ka ji wani dan ciwon kai ko wata alamar zazzabi sai ka sanya a kanka da ko ka kamu da ita ne. To ta wannan fuskar gaskiya ga ta mani tasiri sosai ta ma yi wa iyali na tasiri don wani bi an na shigo gida nisantawa nake yi da yarana da sun zo kusa na sai in ce musu su yi tara su nisanta da ni akwai yanayin kin yarda a wajen aiki da cikin gari sai na ji kamar fadawa ne cikin wani tarko me za a iya yi tunda duk fitowar da mutum zai yi ya komo gida sai ka ji kamar kana zaton ko ka kamu da cutar ne an yi la'akari waɗansu mutane ba su ma yarda da kasancewar cutar ba, ya kuke tafiyar da hulɗa tsakaninku da irin waɗannan mutanen? Euh. Gaskiya an sha wahala don ku koda cikin masanan boko kai ma'aikata dai a shimilce idan kuka aiwata matakan kariya da aka gindaya. Akwai wa'anda balle ma gare mu a nan Nijar suke nuna wai me za ka gwada musu wace irin cuta ce wannan. An cuta ce mai kashewa ai da dumu mace kai ba dai abin da ba a faɗa abin da an saba da irin wanga lamari da ake gani kawai wata mura ce mai wucewa da kowa ma ya sani. Kai gaskiya dai an mai da lamarin kamar ba wani abu ba. Kuma idan ka sanya takunkumi da an ganka da shi mutane na ɗaukar ka kamar wani gayu. Gaskiya a nan gare mu akwai ababuwan zamantakewa da ake rayuwa da su a kansu cikin al'adu da cewar bai dace ba a nisanta da juna hakan kuma na abkuwa ko da a wurin aiki ne. An kaki ba wani hannu ma sai ya ce ma <laughs> kai da Allah menene kake yi haka kai lamarin ya kai har ma kana kunya tsoron gamuwa da wani dan uwa wani dangi wani suriki wani abokin ko amini dama dama an ka gamu da wasu masanan boko da suka fahimci al'amarin sun san da tabbas yanayi ne da kenan sai an yi hattara kuma a yi amfani da matakan kariya. Ƙarshen labarin namu na yau kenan ana muke ce mu kuma assalam. Ya ina kwana? yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa sada bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa